أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله ساكي دعوة موت كنشي قبرة راتم من wannan littafi ألفية بن مالك وهي زمنا نحكم بيان الصفة المشبهة باسم الفاعل وأنا أنا أشكي أشكي مكي فما يتعك إن شاء الله زنكر أنت سيئك أنت فارفع بها وانشب وجر مع ال... فارفع بها وانشب وجر ودون المصحوب ال وما اتصل ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع السما من الخلاء تجرر بها مع السما من الخلاء ومن اضافه لتاليها وما ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسمه lam yakhlu fahuwa bil jawaz musma to mun yi bayanin as al-mushabbaha bismi al-fa'il muka ce duk sharuɗan da muka sanya wa ismul fa'il ita ma an sanya mata amma sai dai akwai abu ɗaya da yake bambanta ismul fa'il da sifa mushabbaha shine shi ma'amulus lil fa'il wato wanda aikin ya fada kansa yana iya gabata misali kana ya cewa zaidan daribun amru bi ma'ana amrun daribun zaidan amma muka ce asifal mushabbaha ita wanda aiki ya fada nata bai halatta ya gabata ba misali kamar ka ce alhassanul wajha zaidun hasanun alwajha ba za ka yi cewa alwajaha hasanun zaidun ba za ka yi faɗin wannan ba muna fahimta to yanzu sai malam ya ci gaba da kawo mana bayanai ya ce asifal mushabbaha sunan da ke biye mata kana iya masa rufa على أساس أنه فاعل زيد حسن الوجه الوجه على أساس أنه فاعل sannan kana iya mashi nasba ala asas annahu mansubun ala tashbih bil maf'ul bih muna fahimta alhasanul wajha alwajha anan ba maf'ulun bihi bane يعني منصوب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة أما إن يكسن نكرة فإنه منصوب على التمييز كما الحسن وجها kaga na ne da haka sai kasance mansubu ala at-tamiz idan ko ya kasance majruri ne an fahimta to ala asas annahu mudaf ilayh al-hasan al-wajhi mun fahimta to halayyan nan na rufa da nasba da jarra ita sifal mushabbaha ko dai ta kasance ma'arifa bil alif wal lam ko kuma ta kasance nakira misali kama alhasanu ko kuma hasanun ko dai ta kasance alhasanu ko kuma hasanun kaga wancan mai alif da lamun ko dai mu ce da ita ma'arifa ko mu ce mashubu an muna fahimta ita kuma wannan hasanun ko mu ce da ita nakira ko mu ce ghairu mashubi an ba san ko muna fahimta ba shine malaki cewa farfa biha kai rufa da ita ita wace ce asifa. ala asas annahu me fa'il wansif kai wa sunan nasba ala asas annahu in kana ma'arifa in ya kasance ma'arifa sannan in ya kasance na kira ala asas annahu mai tamiz ana fahimta wa jurra sannan ka yi wa sunan da zai bi ta jarra ala asas annahu mai mudaf ilay mun fahimta to a duk halayyar nan guda uku ma'a ita sifa mushabbaha ko dai ta kasance bi al ma'arifa kenan wa duna al ko kuma ta kasance ba da al ba ma'ana me kenan na kira sai mu ce hasan ko kuma mu ce hasan mun fahimta mashuba al to ko dai ta kasance ita tana da al ta shiga wa mai al kamar hasanul wajhu an fahimta ko kuma ta kasance tana da al amma ba ta shiga wa mai alba. kenan za mu fahimci sifar mushabbaha ko dai ta kasance da alif da lamun ko kuma ba za ta kasance da alif da lamun ba mun fahimta to a cikin dukkan haka ko ta kasance da alif da lamun ko ma ba ta kasance da alif da lamun ba to idan aka yi mata idafa shi abinda za a yi mata idafan zuwa ga ko dai shi ma ya kasance da alif da lamun ko ko a'a ya kasance mudafun ila ma fihi alif wa lam misali kamar mu ce alhasanul wajhu ko kuma mu ce hasanunil wajhu an fahimta ko kuma mu ce a'a ja الرجل hasanu wajhuhu kaga mudafun kenan ila damiril mawsuf ya zama sababi mudafun ila damiril mawsuf جاء الرجل الحسن من أوت ونعت وجهه كذا وجهه هاو إن مضاف إليه لضمير الموصوف دنيا قوم أزواج شي وانشا متنه an fahimta hali na biyu kenan ana fahimta kuwa alhasanul wajhu hali na daya sifa mushabbaha tana da alif da lamun shi ma din kuma sunan da ya tsayi bayan ta yana da alif da lamun ko ko ita ta kasance a ba alif da lamun amma sunan da zai tsayi bayan ta yana da alif da lamun hasanunil wajhu an fahimta ko ko a'a ya kasance an yi idafanta zuwa ga dhamirul mawsuf alhasanul ja'a koko marartu birrajulil hasani wajhuhu shi hu din nan ya wudu alaman ya wudu almasuf shine rajul kenan mun fahimta ko ku a'a marartu birajulin hasanin wajhuhu kun ga sifa anan ma dai ba ta zo da lamun ba sai mun ce birrajulil hasan ta zo da alif da nan ko mu ce bi rajulin hasanin wajhuhu nan ba zo da alif da ba ana fahimta na موصوف موصوف مررت بالرجل الحسن وجه من وجه الرجل ومشيني موصوف يعني أما فهمت بل مساجي والي yani ita sifa mushabbaha mun ce ko ta kasance da al ko dai ta kasance ba da al ba to duk da ta zanto ko ta kasance da alif da lamun ko ba ta kasance da alif da lamun ba ma'amulin ta yani sunan da ya shigan mata ko ita ta shigan masa ko dai shi ya kasance da alif da lamun ko kuma ba zai kasance da alif da lamun ba misali alhasanul wajhu ma'amul shine alwajh don shi ta shigan ma marfu'un ala asas annahu fa'il ya zo da alif da an fahimta ko a'a hasanul hasanunil ita ba alif da amma ma'amulinta ya zo da alif da an fahimta hali na biyu ai idafan shi ma'amulin ila shi ne da muka ce marartu birrajulil hasani wajhuhu an yi idafan ma'amul din ila damirin mausuf ana fahimta ba hali na uku an yakuna mudafan ila mudafin ila damirin mausuf أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف شين كمان مررت بالرجل الحسن وجه غلامه مررت بالرجل الحسن وجه غلامه أنا الرجل شنو موصوف الحسن شنو الصفة وهي الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل ما فهمت مررت بالرجل الحسن وجهه أنا شنو فاعل وهو مضاف غلامي مضاف إليه وهو مضاف الحق مضاف إليه شيني أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف منا فهمت؟ طيب حالي نهدو ya kasance an yi idafanta zuwa ga sunan da yake babu alifun da lamun a cikinsa amma kuma mudaf ilaihi ne kamar alhassanu wajhu abin alhassanu wajhu abin alhassan ana mubtada ne wajhu anan shine wato marfu'un ala asas annahu fa'il wa huwa mudaf abin mudaf ilay amma kun ga ma'amul din da yake shine wajhu anan bai zo da alif da lamun ba amma kuma yin sa hali na ƙarshe ya kasance an yakuna al-ma'mulu mujarradan an al-idafa wa an al-ta'rif al-hasan wajhan muna fahimta to dama nan tunda na kira ne mun ce dama in kana na kira yakunu mansuban ala asas annahu min tamyiz muna fahimta to shine malam ke cewa farfa biha kai nasba da ita ala asasi annahu muka ce fa'il wansib kai nasba da ita ala asas annahu mansubun ala tashbih bil maqul in kana ma'rifa wa ala asas annahu tamyiz in kana nakira wa jurra kai jarra da ita ala asas annahu mai mudaf ilay ma'a al in ita ta kasance da al wa duna al ko ko a'a bata zo da al ba duk dai tana ɗaukar halayen nan guda uku mashuba al ya zanto kuma abin da ta shiga ma din shi ma yayi tarayya da al ko ko yayi tarayya da wanda akwai al a cikin sa ana fahimta wa mattasal biha mudafan aw mujarradan haka kuma duk abin da ya hadu da ita a matsayin shine mudaf sawa'an ya zo mujarradi ne anil ma'arifa ko ko a'a ya zo mujarradi ne an al-idafa to wannan yana halatta kamar misali kamar AlHassanu wajhu abin kun ga wajhu ana mujarrad ne an alif lam amma bai ijradi daga ko tajridi daga idafa ba domin tajridin guda biyu ne imma ne kuna al-ma'mul mujarradan an al-idafa wa an al-ma'rifa ko ko an yakuna mujarradan an ahadihima dun al-akhar a haka in ka ce alhassanu wajhu abin nan mujarrad ne amme ai saboda yanzu ka shigo ana fahimta yani muka ce tajri ma'amul sunan da sifal mushabbaha ke shigan ma ko dai ya kasance a cikinsa akwai alif da lamun ko kuma ya kasance ba alif da lamun to in bai zanto da alif da lamun ba ko dai ya kasance tajridin inda gida biyu ne imma ne kuna mujarradan an idafa wa imma an yakuna mujarradan an alif wal lam wa imma an yakuna mujarradan min kilayhima duka babu misali kaman alhasanu wajhu abin a mujarrad anin ma'arifa tunda wajhu ai shine ma'mul lak amma ina alif da lamun din za babu alhasanu wajhan mujarrad ne anan ne an kilahi ba ba ga ma'arifa ba ba ga idafa ba ana fahimta don haka sai muka ce in suna ya kasance mansub in ma'arifa ne za mu ce ala asas annahu abin nan mansubun ala annahu mushabbahun ko ala tashbihi bil maf'ul in ya kasance ma'arifa ne kamar kace alhasanul wajha in ko ya kasance na kira ne to mansubun ala asas annahu tamiz ana fahimta ba to sai ce wa mattasal biha mudafan abin da ya haɗu da ita na kasantuwan shi mudaf ne au mujarradan ko ko a'a ya kasance mujarradi ne anil ma'arifa to duka yana ɗauka ko dai ma'amulin ya haɗu da ita ala asas annahu shi mudaf abin da biyo baya mudaf ile ko ko a'a shi ya kasance mujarradi ne anil alif wal lam amma kuma bai hana shi ya kasance mudaf wa ma ba'dahu mudaf ilayh shine kaman al-hasan wajhu abin ana fahimta can kuma muka ce marartu birrajul al-hasan wajhuhu marartu birrajul al-hasan wajhu gulamihi duka yana daukan wannan to amma akwai halayyan da ba za ka iya yi wa ma'amulin sifa mushabbaha jarri ba shine za mu shiga yanzu wala ta biha ma'a al-suman min al sifa mushabbaha karka kuskura idan ita ta zo da alif da lamun ya zanto sunan da ta shiga wa bai zo da alif da lamun ba to karka yi masa jarri ala annahu mudaf ilayhi ba fahimta ba ita ta zo da alif da lamun kamar alhasanu sai sunan da ta shiga ma shi bai zo da alif da lamun ba bai kuma yi makwabtaka da mai alif da lamun ba to karka kuskura kamar kasara ala annahu mudaf ilayh ita ai ta makwabtaka da abin nan ita kuma annakiratu la tata'arraf illa idha yawa <laughs> to bilibafa iktasabat at-ta'rif ka fahimta amma nace al-hasan wajihin wannan bai halatta ba saboda shi sunan mujarrad an al-ma'rifa ita sifar mushabbaha ta zo da alif da lamun shi bai zo da alif da lamun ba bai makauci suna mai alif da lamun ba gabansa kenan wannan shi zai sa ba za mu ce alhasanu wajihin ba ba kuma za mu yi cewa alhasanu wajihihi ba ba za mu yi faɗa haka ba muna fahimta to shi ne ce wala tajrur biha kar ka yi wa suna jarra da ita ita sifar mushabbaha ma'a al alhali ita ta zo da al-galamu suman bi ma'ana is wani suna wanda shi sunan nan min al-khala wanda ya tsare su daga al-galamu kada ka kuskura kai wannan an fahimta wa min idafatin litaliha amma idan kai idafa da sunan da ke binta idan kai idafa ga suna da ke biye mata ita sifar ba kenan muna fahimta wa malam lam yakhlu to idan ya zamana cewa ba mu samu irin wancan suna ba to duk abin da zai biye mata kana iya mashi idafa bai ma'ana in ya zanto ta zo da alif da sunan da ya biya mata shi ma ya zo da alif da lamun kamar alhasanul wajhi ko alhasanul wajhu ko alhasanu alwajha yana ya dauka mun fahimta ko ku a'a ya zanto an yi izafa zuwa ga domirin mausu inda muka yi bayani alhassanu arrajulul hassanu wajuhuhu arrajulul hassanu ana fahimta to waɗannan duk abinda ba wancan ba to kana iya izafa da sunan da ya biye mata fahimta wa ma lam yakhlu amma kuma sunan da bai kubuta daga alif da lamun ba yani kenan tare da shi akwai mai kenan akwai alif da lamun shi bai rabu da alif da lamun din ba fa huwa bil jawazi wusima to shi ga halacci an siffanta shi da halacci kenan a dunkule abin da zamu fahimta muhimmai guda biyu ne zuwa uku sifa mushabbaha mun ce ko ta zo da ma'arifa ko kuma ta zo da nakira kamar mu ce alhasanu ko ko hasanun ko dai wancan ta zanto ko wannan ta zanto ma'amulinta sunan da zai zo baya ficewa ɗayan abubuwa guda biyar zuwa shida ko dai shi ma'amulinta sunan da zai biye mata ko dai ya kasance da alif da lamu kamar misali alhasanul wajho an fahimta ko ko a'a ya kasance an yi idafansa zuwa ga damirul mawsuf ar hasanu wajhuhu ko ko a'a an yakuna mudafan ila mudafin ila damiril mawsuf الرجل الحسن وجه غلامه أما هنا كوكو يكسن شيء مجرد دون الإضافة شي بيتو ده ألف دلام با أما كما جا إضافة ترجي الحسن وجه أدن shi ma'amulin bai zo da alif da lamun ba amma kuma tare da shi akwai idafa an fahimta ko ko kai a'a bai ma zo da alif da lamun din ba bai kuma zo da idafan ba to duka yana dauka to amma sai muka ce halin da bai dace kai wa suna jarra ba shine idan ya kasance sifal mushabbaha ta zo da alif da lamun amma idan to ma abule da shi bai zo da alif da lamun ba bai raɗi sunan kuma da yake da alif da lamun ba an fahimta kamar misali alhasanu wajhul ab kaga alhasan mubtada wajhu مرفوع على أنه فاعل وهو مضاف الأدمي والجملة الاسمية في محل خبر في محل رفع تكاد أنا shi ya jibinci sunan da yake da alif to amma in ba haka bane sam bai cancanci bai halatta kai wa ma'amulin sifal mushabbaha jarri ala annahu mudaf ilayhi ba ana haka ba za ka ce alhasanu wajhin ba ba za ka ce alhasanu wajhihi ba ba za ka ce alhasanu wajhi gulamihi ba duk ba za ka faɗi wannan ba saboda ita ta zo da alif da lamun shi bai zo da alif da lamun bai raɗi suna bai alif da lamun an fahimta wajen nan na na na na na na نعم نعم ايه نعم نعم na'am duk suka kawo wani alwani a cikin wani ba da ungulu na'am sai suka bada fatan sauran guda sauran guda da farko kamar shi ne da shi a kan ai anan ya ce maka farfa biha wansib wa jurra ma'an wajhi alhasanul wajha amma kuma sai kuma ce ka fahimta kina akwai halin da jarra da ita suka bai halarta ba wani hali ne shine in ya kasance an tafuna wannan shine na barfa biha wansi wa jurra ma'a al biha mashuba al ka gane yani ita in ta zo da alif da sunan da za ka yi jarri kafin ka ce shi majururun ne bil idafa la budda an yakuna bil alif au an yusahib basman bihi alifun wallah shine kamar alhasanul wajhi ko alhasanul wajhi wajhi al-abi alhasanul wajhi ko alhasanul wajhi al-abi ai ba ba dama shi sharadin sa kana so ka tiya saba wa ka'idar ne ba za ka ce ba ba za ka ce alhasan wajhin ba kamar da za ka ce ba za ka ce alhasan wajhihi ba ولا بيمتى الحسن الحسن الحسن وجهه لبنان نعم الحسن وجهه لبنان لا الحسن وجهه نعم ديك الغلاني دي ايه اما الاصل الاصل في التعريف شنو منين؟ شنو ايش يفتكر قلبي؟ kuma ya kuma ne aji da wannan gari a abu bai da shi da shi da shi asalin duka in ji ma'aifa ne duka da ma'aifa ne amma dai asalin da aiki ai da lafiya ne ba ko ji shi bai da aiki lafiya na amma ya kuma eh, shi da aiki lafiya na eh fahat in eh wajen eh, a ai shi in har ya cancanci a ce wajhil abi to me yake hana kuma a ce alhasan wajihi tunda kilahuma ma'rifatan ko kilzahuma ma'rifatan sai muka ce to al-aslu fi dhaka at-ta'rif shine kuma zai da alif da lam ba mun ce al-harfu ta'rifin wa bil lam faqat wa namatun arrafta fi qalbihi nama kan wani tsohon karatu na shekaru <laughs> ka bai ta to dan haka ka'idan ya kasance shi innan bil alif wal lam ko an yusahibas man fihi al alif wal lam wannan ita ce ka'ida amma abin da yake ba haka ba to kala zuwa ba mu da shi نعم نعم نعم نعم نعم إذا تو مجرد من الإضافة والألف واللام هكذا إن كان نكرة كنا إيه كمان الحسن وجهان أنا سكتي منصوب على التمييز أما الحسن الوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به نعم نعم ايه <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك